eh eh awa kana samun zuwa kowa na samun zuwa aljanna firdausi shiga da mazo sallallahu alaihi wasallama nan shugaban mu yake gaba ɗai Thank you. bai adabiyatun da aika karatu ga yana tambaya game da mutanen da ta sallah cikin inuwa bayan katangar masallacin juma'a masu sallah cikin inuwa um, bayan katanga ta masallacin juma'a akwai sallarsu inda ya kasance katangan na tana da ita ikisali da masallaci in cikin farfajin masallaci na akwai sallah amma in ya kasance kila a ce katanga ta wadda an riga an zagaye masallaci katanga tana can bayan masallaci ba ta cikin farfajin masallaci ba ta cikin hanyoyin masallaci duk wanda ya sallacin bai da sallah amma mutane ba su gane da su ba ko ba a ga mai ko da sahu bai sadu ba babu komi